wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manya da zalla madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar 'yan Afirka a sassan duniya musamman ma na ƙasashen Turai. A wannan makon, shirin ya yi nazari kan ire-iren ƙalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta. yayin da suke ƙoƙarin ganin sun iya harshen su na gado. An haifi ni a Faransa, iyaye na Hausawa ne, a dida Hausa ta yi. Na tafiya dida an wana da su ta taso daga dida sun zo, na fi ziyaran su, haka na soma fatan Hausa. To sai a biyo mu don ji daga bakin matasa da fashin bakin ƙwararru kan matakan da za su iya taimakawa raya harshen uwa tare da ɗaga darajar harshen na Hausa. Sunana Ramata Garba Baba. Madalla. To bincike dai ya nuna cewa a kasashen turai yaran hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshen su na gado. Duk da ƙoƙarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna ƙanana. Assalamu alaikum sunana Awwal Muhammad Sani tunkado ina da shekara hudu an haifi ni a faransa iyaye na hausawa ne a dida hausa suke yi ban taba tafiya a nigeria ko, ko niger ban taba tafiya a afirka amma na karanta hausa a nan da zumunta ina da iyaye to duk da haka awal bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ci gaba da ƙoƙari don ganin ya laƙanci harshen na hausa na tafiya gida an wana da su ta taso daga gida sun zo na fi ziyaransu haka na soma fatan hausa ban yi hausa mai kyau <laughs> amma ina ji ina ina amsawa. To labarin awal ya yi kama da na Sadiq Jibrin da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila da rudin tashi a tsakanin al'adu biyu mababanta ya haifar wa na kaso. Yace idan mahaifiyata na min magana da Hausa, ina fahimta. Kawai na mayar da yaren Hausan ke bani wahala. <laughs> To harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya. Yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya. Hausawa da dama na alfahari da harshen musamman ma matasan da suka tashi a turai da ke ƙoƙarin ganin su ma ba a bar su a baya ba. sunana hafsa kuma an haife ni a england london to be precise to da ake renin mu iyayenmu she suna insistin muna hausa isa ba mu turanci da su ko da mun dawo abin nan yaren da ka fi saba da shi shine turanci don ka fita waje turanci da aka yi haka dawo gida yasa muna dawo gida na ce muna tabbas <laughs> dole dole sai mun yi hausa yasa yanzu na je wurin mama na ko na je wurin baba na na ce to ga abin da nake bukata in ban fadi cikin cikin hausa ba ba tankana isa cikin haka nan muka, iya hausan. To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa, malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus ta ce tabbas iyaye hausa na iya ƙoƙarinsu wajen ganin yaransu sun tashi da harshen na uwa. Na san yara kuma ina mu'amala da hausawanmu wanda suke da yara a nan. Na san cewa sukan samu kansu da ƙalubale da dama wajen ƙoƙari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaransu sun koyi harshen uwa sosai. Saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba sai zama cewa yaran ba sa kamawa shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a kodayaushe idan za su yi magana da yaran su to su yi amfani da harshen hausa zalla sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna nuna ma yara wasu dirama hakanan ko fina-finai na hausa zai taimaka wajen uh, budawa yara kalmomi kai na hausa wanda zai dada inganta yadda suke magana da harshen hausa sannan kuma mukan gaya wa iyaye a ƙara da littattafan hausa ga su sunan burjik akwai irin su taskar tatsuniya wadda bukar usman ya ya wallafa to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai kuma koma a yanar gizo ne mutum yana son labaran hausa hakan nan akwai na sauraro akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi a cikin gida aka dada cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na hausa ko da fim ne ko dirama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ishmailin Bajamishiya da ta ƙirƙiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima 'yar Fulani. Tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a ƙalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan ƙalubalen. A ƙasashen Turai kalubalen da harshen hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ka kewaye da harshen wato kalmomin waɗannan yaruka irin su ingilishi ko faransanci suna shiga harshen hausa da yawa hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ka kewaye da su cikin maganar su haka ma 'ya'yansu haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen hausa ake koyarwa ba ko da yake a ƙasar hausa ma ana samun irin wannan to a zamaninmu bunƙasa harshen hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da hausa shafukan sada zumunta irin su facebook ko youtube inda aka iya tura saƙo ku tattaunawa da abokai ku kalon fim-fim na hausa wanda ake cewa kannywood duk wannan a shekarun baya babu shi kuma a na kalubalen da harshen hausa ke fuskanta a kasashen turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu. To a yayin da muke shirin naɗa tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya kuma burinsa ɗaya ya ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. Ya ce yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alkawarin idan muka sake haduwa za mu yi hira da ke da Hausa. <laughs> ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.